ƙarshen wani bismillahi rahmanu wasu inna alhamdulillah بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 yau sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratul baha amma kafin nan akwai wasu tambayoyi assalamu alaikum ah, Allah ya ƙara wa malam lafiya da basira rannan ka yi bayani cewa daukan gawa ana zikiri ko karatun ƙwar'ani biri ne to aka rawa kalla yaya hukuncin yin zikiri a wurin wanke gawa kowace gaba da zikirinta shi ne tambayar da ake yi a yanzu yaya hukuncin yin zikiri a wurin wanke gawa in za a wanke gawa in an zo wanke fuska akwai zikirinta in an zo wanke hannu akwai zikirinta in an zo wanke ciki akwai zikirinta in an zo wanke kafa akwai zikirinta yaya hukuncin wanke gawa kowace gaba da zikirinta to tambaya anan wajen yaya hukuncin zikiri a addinin musulunci zikiri a addinin musulunci abin so ne saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah an bato mai yawa kuma ku tsarkake shi safa da maraice kaga wannan aya ya nuna mana zikiri abin so ne to amma kuma tambayar da ake yi yaya hukuncin yin zikiri a wajen kowace gaba in ana wanke gawa to amsa a nan wajen ya zo cikin iya usunna na ainihin mujaddidi a shehu dan godiyo Allah ya masa rahama shafi na 163 ya ce wa min zalika azzikiru inda gasilil mai azzikiru inda gasilil mai daga cikin bid'a akwai yin zikiri a wajen wanke matacce wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makaruha idan an zo ana wanke gawa sai ana wanke gawa ana yin zikiri wajen wanke gawa wannan bid'a ce makaruha wasil markal ya zo cikin markal wal hazar min hadhihi bid'a mutane su yi taka tsantsan daga wannan bid'a din al-ukhra wanda yake na daban allati yaf'aluha aktsaruhu wanda mafi yawan mutane suke aikatawa wahiya annal gasil idza bada fi gasal mai Shi ne, mai wanke gawa in ya fara wanke gawa A kaza ya li kulle udwin sai ya kama yin zikiri ga kowace gaba duk gaba da zai wanke akwai zikirin da zai yi Minar al zikira minar al sai ya kama yin wani zikiri daga cikin zikirori Ya ce wannan ayi taka tsantsan daga wannan biri'a. ya saba ma ka'ida an gane wannan ku? sannan ya faɗa cikin markan haila yau wal yuhzar min hadhihi biriya al-makruha ayi taka tsantsan daga wannan bid'a makruha bal alfiilul muharram kai aiki na haramu allazi yaf'aluhu ba'dhum fi hadha zaman wanda wasu mutane suke aikatawa a wannan zamanin wa أنهم يخرقون هرمة الميت يرسلون في fi duburihi سنة suna keta قاوة سنة suna tura auduga a cikin duburansa wa kazalika fi haka nan suna tura auduga a cikin makogoro wa an fi da hancin wa min zalika ta'ayinu ta'ayinu nahiyatin yubda'u biha ga wata sabuwa ayyana bangare wanda za a fara da ita wajen daukan gawa in za a dauki gawa daga wani bangare za a fara to ayyanawa a ce daga bangare kaza za a fara bid'a ko kuma huwa bid'atun makruha wa fi mukhtasar khalil wa bada bi ayyi nahiya wal mu'ayyin mubtadi ya fara daga kowane bangare in za a dauki gawa a dauka ta kowane bangare mutumin da ya ayyana cewa waje kaza za a fara dauka sa'annan waje kaza sa'annan waje kaza ɗan bid'a ne shi ashe ɗan bid'a suna da yawa ko to kun ji abin da aka faɗa to babban dai abin da muke so a gane a nan wajen ambatan Allah a wajen wanke matacce kun gare ambatan Allah abu ne mai kyau amma kuma kowane abu yana da muhallin shi an gane ku shi zikiri kowane zikiri yana da muhallin shi a cikin ruku'u akwai zikirinsa a cikin sujada akwai zikirinsa akwai wurin da ba a so ma a yi zikirin wurin da ba a so a yi zikirin sai kai zikiri ka yi bid'a wurin da ana so a yi sai ka kiyi kima kana da matsala an gane wannan ko to wasu mutane suna gina hukunci ne da ka sai su dauka addini kamar na gidansu ne kamar mutum zai iya zaunawa shi da kansa ya kirkiro addini kawai ya lizinta wa mabiya su bi shi a ƙa'idar musulunci ba ka da iko ka kirkiro wani abu sai dai ka yi biyayya ga abin da ka ganshi a rubuce idan mutum ya kirkiro wani abu yana so ya lizinta wa mutane to wannan yana so ne ya mai da kanshi Allah am shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam billah shin ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai yi izini ba kun gani to kun ga a shekinan ya kamata mu kula duk wani abin da za mu yi ya kamata mu bincika yaya shari'a ya ce a yi kamar yadda mai ahalar yake cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman laifi baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah kan aikin in bai san hukuncin Allah ba shin zai kirkiro da kare wa yas'alul ulama ya tambayi malamai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai yayi koyi ga masu bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su wane ne malaman sunna masu bin sunnan annabi sai malam ya ce ya yadulluna ala da'atillah su ne waɗanda suke shiryawa a musafin Allah malamin da zai nuna ma ka bi Allah ba wai ka bi shi ba malamin da zai nuna ma ka bi Allah ba ka bi wani ba su ne allazina yadulluna ala ta'atillah malamai masu amana masu shiryawa abu kafin Allah wa yuhaziruna min ittiba'i shaytan kuma suna tsoratarwa daga bin shaytan duk mutumin da kaga zai nuna ma ka bi Allah kuma ya nuna ma ka yi hankali daga bin shaytan wannan shine malamin sunna su go malaman bid'a suna gina ainihin mabiyansu ne akan su bauta musu suna gina mabiyansu akan su yi musu makauniyar biyayya an gane ku Allah shi ya to yaya hukuncin ayyana bangare da za a fara da shi murga mun amsa insha Allah من يجيز حق لا فرعون إنه بقى قال رب شراء صدري ويسر لي أمري نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي to Allah ta'ala sai ya aiki annabi Musa alaihi salam ya tafi wajen Fir'auna ya yi masa da'awa domin lallai Fir'auna ya yi dagawa ya wuce gona da iri to a lokacin da Allah ta'ala ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai annabi Musa alaihi salam sai ya roki Allah wani abu annabi Musa bai ce ya Allah ba zan iya ba in wannan zai ce ya Allah ka bani sakon da ya karfi na saboda Fir'auna dan kama kariya ne Fir'auna azzalimi ne shi idan na ce zan je wajen Fir'auna Fir'auna na iya kama ni ya kashe ni ko abin da ya kama da wani baka da Allah ya ce masa izhab ila fir'auna ka tafi wajen fir'auna inna hu tsaga lalle yayi tsagawa sai annabi Musa ya ce qala rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka bude min kirjina saboda in iya juriya ga duk wani barazana wanda fir'auna zai mu an gane ku wa yassir li amri kuma ka sauwake min al'amurana wa halul uqdatan min lisani ka kwance ɗaurin da ke harshe na harshe na akwai wani ɗauri wanda yana hana ni yin magana idan ina so in yi magana to wannan ɗauri yakan kange ni daga isar da saƙon da nake so in isar kenan annabi isa yana ishara cewa shi yana hingina annabi musa idan mutum yana hingina saƙon da yake so ya isar ba zai iya ba da saboda haka shi yasa yake cewa ya Allah ka kwance min dauri na wanda yake tare da harshe na an gane wannan hayi shi a wata aya shi ainihin annabi Musa ya ce wa Allah wa akhi harun huwa afqahu minni lisanan fa arsilhu ma hiya rid ay yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun wa akhi harun ya Allah dan uwana haruna huwa afqahu minni lisanan ya fi ni fasaha wajen arshi ya fi ni iya magana fa arsilhu ma iya ridi ayi sadiquni ka aiko shi tare da ni dan ya zama to karfafawa domin ya gaskata ni saboda ni ba ni da fasaha ba ni da zalada ba ni da ainihin azancin magana kamar shi dan uwana haruna yana da fasaha yana da zalada yana da azanci na magana ya Allah ina roƙo a taimaka a aika ni tare da haruna don haruna ya iya magana inni akafu inni akafu an domin lalle ni ina jin tsoro kada su karya tani kuma ji wani idan ka zo gaban jama'a kana so ka isar da sako sai ka zo kana inda inda me kuke gani ka zo kana so ka isar da sako sai kana ta hijina shi ka tara jama'a da yawa to wannan shine abinda da annabi Musa ya duba kada ya zo gaban jama'a yana inda inda to sakon da ya kamata ya isar sai ya gaya wa Harun Haruna yana da fasaha yana da zalaka zai iya faɗin duk sakon da ake so a faɗa an gane ko sai Haruna ya zama shine mataimaki a gare ni an gane wannan sai kaga anan wajen annabi Musa a fili ya nuna gajiyawa wajen magana shin gajiyawa wajen magana yana nuna baka da ilimi ana iya samun mutum babban malami ne yana so ya isar da sako amma bakin shi baya bashi dama sai dai ya hakura kuma zaka iya samun wani ɗalibin ɗalibi ne ga surutu duk abin da yake so ya fada yana iya sarrafa harshen ya faɗa amma ba malami ba ne ba dukkan mutumin da yake sarrafa harshen bane malami ba dukkan wanda yake kasa magana bane jahili an gane ko galiba sai ga masu ilimin ma su Allah ke jarabawa da kafiyawa. sannan jahilan sai Allah ya ba su zalaka da fasaha sai ka ɗauka su ne manyan malaman an gane ce ai malam wani ya fi malam wani gini saboda yana sarrafa harshensa yadda ya ga dama an gani? shi ya sanya annabu musa ya san fir'auna fir'auna dan wulaƙanci ne idan annabu musa ya zo gabansa yana yingina to zai wulaƙanta annabu musa a gaban jama'a Ɗan siyasa ne kuma Da saboda haka sai annabu musa ya ce da allah a taimaka a haɗa shi da ɗan uwan shaharun an gani wahalul uku na tamil lissani ka kwance daurin da ke harshe na ya fahu ƙauri don su fahimci magana ta kenan akwai wani dauri a harshen annabi Musa da zai iya hana a fahimci saƙon shi to ya Allah ka taimaka ka kwance wannan daurin domin kwance wannan dauri shi zai ba da dama a fahimci saƙon da nike isarwa ina fatan gane na'am waja'alli waziran min ahli هارون أخي kace ya Allah ka sanya mun waziri ka sanya mun mataimaki daga cikin iyalaina shine wa Haruna akhi Haruna dan uwana idan kana so ka yi kyauta ko kana so ka yi sadaka ko kana so ka yi wani aikin alkhairi daga ina ke farawa daga gida duk mutumin da yana da wadata amma sai ya zama to mutane danginsa ba sa shaidawa ba mutumin kirki ba ne shi sai dai danginsa su ji labarin ya yi alkhairi a can mutanen waje su ringa cewa wallahi Allah dan uwan kudin nan ba irin shi yana taimakon mu yana kaza yana kaza sai ce wani dan uwan mu sai a faɗi wani marowaci wanda su bai taɓa ba su ba shi tun da suke ba su taɓa karuwa da shi ba amma ga shi mutanen waje ana tayyaban shi ana tayyaban shi wani mutum ne mai taimakon addini wani mutum ne mai taimakon talakawa kila masu ce baba addini ne shi gaba daya ku fahimci wannan ai to irin wannan yana faruwa daga cikin jarabawan da Allah ya yi masu kuɗi sai ga Allah ya ba mutum kuɗi amma ɗan uwansa baya taimakon su amma mutanen waje suna tayyabansa mutumin kirki ne mutumin kaza ya kamata in wani alkhairi ya zo kada ka manta da na kusa da kai an gani idan ka taimaka ma na kusa sa'an nan sai ka dumfari waje haka ake yi an gani yanzu annabi musa ya yi amfani da wannan ka'ida ko bai yi ba annabi musa ya ai za a iya nemowa daga waje amma zai ce ya allah ka sanya mun waziri ka sanya mun mataimaki daga cikin iyalaina shine haruna dan uwana an gani malamai sun ce an daɗe ana samun ɗan uwa ya yi aikin alkhairi ga ɗan uwansa amma ba a taɓa samun wanda ya yi aikin alkhairi ya yi falala ga ɗan uwansa kamar irin falalan da annabi musa yi wa harun ba asali harun ba annabi ba ne ba amma annabi musa ya roƙi allah ya allah ka sanya mun waziri daga cikin ɗan uwana shine harun nan take allah ya zaɓe shi ya mai da shi annabi akwai bai wanda ya kai wannan to wani da ya maɗan uwansa gara a fasa kowa ya rasa zai ke can ne ya nemo daga waje saboda tsaban bakin ciki da mugunta an gane mafi yawan mutane ba sa son taimakon na kusa da su suna son taimakon na nesa ne ba sa son a ce na kusa da su ya samu wani karuwa an gane ku kuma wannan yana nuna mana cewa hannu ɗaya baya ɗaukan jinka annabi musa alaihissalam ya san shi kadai ba zai iya yin da'awa ba da'awa tana buƙatar taimakon wasu mutane da za su dafa maka wajen isar da saƙon allah an gani shi sanya annabi musa alaihissalam sai ya roƙi allah ya taimaka masa da wani wanda zai dafa masa wajen isar da saƙon allah shine ma'ana waje alli waziran min ahali ka sanya min waziri daga cikin iyalaina haruna akhi an shi annabi musa annabi harun ne ya zan mai dafa masa shi manza allah ba sahabbai an ce ba a taɓa samun annabi wanda ya samu gatan masu dafawa wajen isar da dawa kamar manzan allah an gani ku shi yana da sahabbai dubbai wa'annan sahabbai gaba ɗaya sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu sun ba da lokacinsu sun ba da jikinsu wajen ganin musulunci ya ci gaba ko huwa allazi ayyadaka bi yi wa bil wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin na laha allafa bainahum Allah ta'ala shi ya karfafa ka da taimakonsa kuma ya karfafa ka da mu'minai Allah ta'ala shi ya karfafa ka da taimakonsa kuma ya karfafa ka da mu'minai Allah ya taimaki annabi da mu'minai bai taimaki annabi da kafirai ba ko kenan taimakon da Allah ya yi wa annabi don isar da takawa shin da mumine aka taimake shi ko da kafirai da mumine kenan yaya sunan yanka na sahabban manzan Allah mumine wallazi ayyadaka bi nasri wa bil mu'minin Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma bai ce bai ce kuma ya karfafa ka da sahabbai ba dan yana so ku san sahabban nan fa ba na banza bane fa sahabban na ba mutanen kirki ne sahabban na masu imani ne shi yasa da sai yace huwa ayyada ka bi nasrihi wa bi sahaba sai da ce haka ba sai ce huwa ayyada ka bi nasrihi wa bil mu'mini Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma ya karfafa ka da sahabbai wa allafa baina qulubihim kuma ya hada tsakanin zakatan sahabbai sahabbai gaba ɗaya zuciyarsu a haɗe yake law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum ya rasulullah ya muhammad da za ka ciyar da duk abin da ke doron kasa gabaki ɗaya domin ka haɗa kan sahabban manzon Allah ba za ka iya ba duk dukiya gaba ɗaya duk abin da ke doron ƙasa ka haɗa shi domin ka haɗa kan sahabbai Allah ya ce ba za ka iya ba walakin na laha allafa bai na sai dai Allah shi ya haɗa kai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da wannan mun fahimci matsayin sahabbai a wajen Allah a wata aya Allah ya ce minal na rijalun sadaqu ma a ahadullah alai ne ba a ce minal sahaba sai Allah ya ce minal mu'minin dan ya nuna ma sahabbai ne su ثم أنزل الله ala على رسوله wa ala sanan sannan sai Allah ya saukar da nasuwansa ga manzansa wa ala sahaba ko Allah ta'ala ya saukar da nasuwa ga manzansa kuma ya saukar da nasuwa ga sahabbai amma saboda ana so a gaya ma matsayin sahabbai sai Allah ya ce huwa allazi anzume huwa allazi huwa allazi la ayin da na kawo yanzu ba فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين Allah ya saukar da nutsuwansa ga manzansa da kuma mu'minai sai ga duk inda Allah zai ambaci sahabbai sai ce mu'minai laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara hakika Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi ma mubaya a ƙarƙashin bishiya lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ay as-sadiquna fi imanihim suna ga duka shinan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan Allah yake lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru da waɗanda suka tattaro muhajirun suka ba su masauki wa nasaru kuma suka taimaki addini menene matsayin su Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqan wa'annan su ne muminai na hakika wa ya kira su muminai na hakika Allah ashe sahabban manzon Allah Allah ya yarda da imanin su an gane wannan ko Allah ya yarda da imanin sahabbai to saboda haka idan kai ka ce musu kafirai shi kuma Allah da zai ba su aljanna ya ce yan aljanna ne kana aikin banza ne wannan hasadan naka da bakin cikin naka ba zai canza masa bai matsayin da Allah ya sa musu ba ko kisa Allah ya ce in za mu yi addu'a mu ringa yin addu'a ya Allah kada ka sa mu zama yan shi'a Allah ya ce mu yi ta addu'a ya Allah kada ka sa mu zama yan shi'a wani zai mamaki Allah ya ce kada mu yi addu'a ya Allah kada ka sa mu zama yan shi'a a ina Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani ko wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan muhajirun da ansar ya kulu na rabba na gafin lana suna cewa ya Allah gafarta mana don mu masu laifi ne wale ikwani na lazina saba kuna da iman ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani haka Allah sai ƙara kiransu ƴan uwanmu da suka riga mu imani kenan Allah ya yarda da imanin sahabbai har ya ce ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani bai ce abokan gabanmu da suka riga mu kafirci ba kuma sai ce wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu wala taj'al fi qulubina gillan lil sahaba sai Allah ya cire sunan sahabbai sai sa lil ladina amanu ko ya Allah kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya da hasada da wayanda suka yi imani shin su wane ne suke kiyayya suke hasada da sahabbai suna bakin ciki da matsayin da Allah ya ba sahabbai na imani da aljanna yan shi'a duk dan shi'a bai san ambaci sahabbai sai Allah ya ce mu roƙi Allah duk mutumin da bai san alkhairi ga sahabbai ya Allah kada ka sanya a cikin zakatan mu kirin zakatan shi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim nan abin da muke nufi babu wani annabi da ya samu gata na mabiya kamar yadda manzon Allah ya samu sauran annabawa annabi Isa yana da mabiya amma mabiyan yan kadan ne mabiyan nan ba za su iya kare ko wajen jihadi ba annabi musa yana da mabiya su ma mabiyan yan kaɗan ne ba za su iya ba shi kariya ba amma manzan allah yana da mabiya za su iya kare shi da ransu kare shi da dukiyarsu kare shi da jikinsa kare shi da lokacinsa komai za su iya ba shi kariya an gane ne annabi isa yana da safai ana kiransa hawariyun ko to shine saboda haka waje alli wazira min ahli haruna afi to kun ga anan wajen annabi musa alaihi salam yana so ya dumfari fir'auna amma akwai abin da yake hana shi dumfaran fir'auna shi ne menene yana jin tsoron kada ya je wajen fir'auna ya ta inda inda ko yana yira fir'auna dan renin wayo ne zai iya masa wulakanci a gaban jama'a kun ga lokacin da annabi musa sai ya je wajen fir'auna ya fara isan mai da sakon da allah ya tura shi kun san abin da fir'auna ya ce wa musa am ana khairun min hadha allazi huwa majinun wala yakadu yubin kun gani Abin da annabi musa ke tsoro shi ya faru shin ni na fa alkhairi ko wannan ko wannan wanda yake wulakantacce wanda baya kusan ma yayi bayani wulakantacce wanda ko bayani ma da iya ba shin da ni da shi jama'a jama'a ni da musa wa ya fa alkhairi ni ina da fasaha ina da zalaka ina iya isar da sako a gaban jama'a annabi Musa ya zo ya muku magana lafiyayyen magana a gaban jama'a gani am ana khairun min hadha allazi huwa huwa majinun wa la yakadu yubin akwai inda yake cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ne amma bin ko hmm. wala da fir'auna fi qaumi alaysa li ya qauli alaysa li mulku misra wa hazihil anharu tajri min tahti ya yayi kira cikin jama'an sai ya ku mutane shin mulkin ashe ba ni ke da mulkin misra ba kuma wannan rafi rafin ne yana gudana ne karkashin iko na ai shin ba ku da basira ne ku ringa sauraron wani wani wani Musa ku kyala annabi Musa ku saurare shi kun gano wannan ai na'am ushdud bihi أزري وأشركه في أمري نعم أشدد به أزري كأرفف أينجن باينسا دني يا الله كأرفف باينسا كأرفف أينجن بايانا كي da annabi harun kenan kamar yana cewa ka karfafa mun gwiwa da annabi harun kenan a nan wajen hannu ɗaya baya ɗaukan jinka annabi Musa yana son taimakon wani wanda zai karfafa masa gwiwa wajen isar da sakon Allah wa ashriku fi amri sannan ka yi tarayya da shi ya Allah ka shigar da shi cikin al'amarina. ya zamanto shi ma annabi ne shi ma ya taya ni gaya wa fir'auna gaskiya saboda me kai nusabbihaka kafira, wa ka kafira. yawwa wa ashriku fi amri ya Allah ka shigar da ainihin annabi Harun cikin al'amari na saboda mu tsarkake ka da yawa ya zama to masu tsarkake ka zama masu yawa kada ya zama ni kadai ne kawai wa ka tasira kuma saboda mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira innaka kunta bina basira ya Allah lalle ka kasance kai din nan mai gani ne ga komai kana ganin duk abin da fir'auna yake yi ya Allah kai kasan ciki da waje ga al'amarin fir'auna an gane ko na'am qala qad utita su'laka ya musa sai Allah ta'ala ya ce to hakika an biya maka ka. hakika an amshi addu'anka ya musa an amshi addu'a shi ta wani bangaren ta bangaren a bashi harun ya zama to mataimaki a gare shi ko kuma ta bangaren hinginan da yake yi a warkar da shi ya daina hingina ya zama to yana magana tiryan tiryan ta inda fir'auna ba shi da bakin magana wanne ne daga ciki tun abubuwa guda biyar roƙa ko ya ce rabbi shirah Ali, sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan bil lisani yafqahu qawli sai ce waj'al li waziran min ahli ya ubangiji ka bude min na don iya juriya ga ainihin farazanan filauna. wa sirri amri kuma ka sauwaƙe min al'amurana wa halul uqdata min lisani ka kwance ainihin daurin da ke harshe na wanda ke hana mutane fahimtar magana na yafqahu qawli don mutane su fahimci magana na kuma sai ce waje alli wazira min ahli ka sanya mun waziri daga cikin iyalai na. shine haruna kai ai waje alli haruna kai ka sanya mun haruna dan uwana me yasa nake ka sanya mun haruna usdud bihi azri domin ka karfafa mun bayana ka karfafa mun diga digaina an gano wannan ko ka karfafa mun lakan jikina da shi wa ashriku fi amri ka tarayyar da shi cikin al'amari na saboda mu ambaci Allah da yawa kuma mu tsarkace ka da yawa mu ambace ka da yawa domin lalle kai mai gani ne ga komai sai Allah ya ce ƙara ƙarƙuti ta su'u laka ya musa sai Allah ya ce hakika an baka duk abin da ta roƙa ya kai musa an gane wannan ko to kaga anan wajen ya roƙe shi Allah ya bude mai shi ya roƙe shi Allah ya sauke mai al'amari Allah ya amsa mai roƙon shi an gane to yaya kuma abin da ya shafi wannan gingina ya daina yi kuna ne ku akwai ibn abbas yana cewa ya kasance a cikin harshensa akwai gingina kamar yadda aka samu wannan asari daga ibn abbas ibn abbas ibn hayyan shi ya ambaci wannan a cikin muharrar wato wai abin da ya faru ya kasance annabi musa alaihissalam yana karkashin kulawan fir'auna wata rana annabi musa yana jari, sai annabi musa ya gaura wa fir'auna mari sai ya kama gemun fir'auna ya ja sai fir'auna ya ji zafi sai ce wa asiya matan shi haza za a duwi fahatin zafahi ya ce wannan yaro ba ƙaramin yaro ba ne makiyina ne wannan eh? wannan makiyina ne abinan sai ce ki zo da masu yanka a zo da masu yanka in yanka wannan jaririn an gane ku sai asiya ta ce ala rifilik kaɗan dakata kaɗan fa'in da hu sabiyun la bai farriku bayanar ashiya ta ce kaɗan dakata wannan fa karamin yaro ne jariri baya iya bambantawa tsakanin abubuwa sai ta ce bari nuna maka sai ta zo da wani akushi sai ta sanya ta zo da akushi guda biyu ta sanya a ɗaya daga cikin akushin garwashin wuta a ɗayan kuma ta sanya jauhari irin su lu'ulu'u da su zinari da azurfa ta sanya da aka ba annabi musa yana jariri sai mala'ika jibril ya kama hannun annabi musa sai ya sanya shi a wajen wuta har ya zama to annabi kisa sai ya dauki annabi musa sai ya ɗauki wannan garwashin wuta ya sanya wannan garwashin wuta a cikin bakinsa a harshensa wannan shi ne dalilin da ya sanya annabi musa ya zama to yana yingina an gane wannan ko imamu tabari ya ambaci wannan a cikin jami'ul bayan sannan imamu suyudi ya ambaci wannan a cikin adurul mansur abu hayya an bace shi a cikin albahar muhit an gane wannan to an ruwaito cewa hannunsa ya kone hannun da ya ɗauki wutan ma ya kone an gane ko kuma fir'auna ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari wajen yin maganin hannun maganin ya ƙi warkewa a hannun ya ƙi warkewa ya yi iya ƙoƙari don ya warkar da hannun hannun ya ƙi warkewa to a yayin da ya kira sai yake ce masa ila ayi rabbi tad'uni lokacin da annabi Musa yazo yana kiran Fir'auna zuwa ga addini sai Fir'auna yake tambayar shi annabi Musa ila ayi rabbi tad'uni zuwa ga wani ubangiji kake kira na hala yace ila allazi abra'a yadi wa qad ajasta anha yace ina ina kiran ka ne zuwa ga ubangijin da ya warkar da hannuna alhali kai ka gajiya daga warkar da hannun kai da kace kai Allah ne ma alimtu lakum min ilahin gairi kai da kace kai Allah ne ka buga ka buga ka kasa warkar da hannuna to Allah da ya warkar da hannuna shi nake kiranka ka zo ka yi biyayya a gare shi an gane wannan hanyar wa an ba a zaiha a inna ma lam tabra yadahu li Allah yudkhilaha ma a fir'auna fi qas'atin wahida kaga wannan irin wa'annan asaran ana kiran su isra'iliyat irin wa'annan asaran shine manzo Allah yake ce mana fala tusaddiquha la tukazzibuha kada ku ce ƙarya ne kada ku ce gaskiya ne idan aka samu wani labari wanda ya zo daga bani isra'il zai iya yiwuwa labari ne na gaskiya daga cikin asaura ko injila kuma zai iya yiwuwa labari ne na ƙarya wanda aka kirkiro aka cuta a cikin littafin saboda aka irin wannan tarihi in mun gani ana kiransu isra'iliyat idan sun yi karo da ƙur'ani da hadisi kai tsaye ana yin fatali da su ne idan sun yi daidai da ƙur'ani da hadisi kai tsaye ana aiki da su idan sun zama neutral ba su yi karo da ƙur'ani ba ko ba su yi daidai da shi ba kawai sun tsaya neutral to mu ma sai mu tsaya neutral sai mu ce Allahu a'lam ba a karyatawa kuma ba a gaskatawa an gane wannan ko yawa za ka ga da yawa daga cikin malaman tafsiri sukan dauko irin wayannan asarai sai su ajiye a cikin tafsirin wanda wayannan asarai kusan ba za ka iya gina wani hukunci na addini tare da shi ba yanzu wannan abin da aka faɗa dangane da cewa annabi Musa ya kone da garwacin wuta babu wani isnadi tabbatacce akan shi kawai gayan abin da kuka sani dai Allah ta'ala ya halicci annabi Musa da irin wannan abu an gane wannan ko to yanzu Allah ta'ala ya nuna cewa ya amshi addu'ansa to yanzu wani addu'a aka amsa nake tambaya na? yau addu'an Allah ya sauwake mai al'amuransa Allah ya buɗe mai kirjinsa ko Allah ya karfafa shi da dan amma wannan fa na ainihin kwance mai tsaurin da ke harshen sa shin kuna ganin shi ma amsa saboda ga fir'auna yana masa gori ba am ana khairun min hadha allazi huwa mahinun wala yakadu shin ni na fa alkhairi ko wannan wanda yake wulakantacce wanda ko bayani ma baya iyawa yaya ko kuma za mu ɗauka eh fir'auna ya san shi dama yana gina. sai ya ɗauka har yanzu zai ci gaba da gina ne bai san cewa Allah ya riga ya amshi addu'ansa ya warware mai wannan gina ba to ai lokacin da fir'auna lokacin da annabi Musa ya dumfari fir'auna mun ji labarin wani gina, ba mu ji ba kawai mun ji labarin kawai ana ta bugawa wa qala fir'aunu ma rabbul alamin sai annabi Musa ce rabbul samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum kaza ala kaza haka aka ta bugawa fa fi auna ya kawo shugaba annabi Musa ya warware ya kawo shugaba ya warware ina yin nan babu an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana zai iya yiwuwa shi ma hata yin nan Allah ya amshi wannan addu'a Allah ya warkar da shi da sauransu na'am ولقد مننا أنعمنا عليك مرة أخرى Musa hakika mun yi baiwa a gare ka wani lokaci daban. Banda wannan lokacin ba wannan lokacin ne muka yi baiwa a gare ka kawai ba akwai lokuta da yawa da muka yi baiwa a gare ka ya kai Musa wala kadin mananna alayka marratan ukhra hakika mun yi baiwa a gare ka wani lokaci daban wani lokaci ne wannan idan wahayna ila lokacin da aka haife ka hakika mun maka wani baiwa wani lokaci daban lokacin da aka haife ka kana jariri an gano wannan ko an haife ka kana jariri shi kuma Auna ya ce duk sanda aka haifi ɗa namiji a kamo wannan ɗa namiji a kashe shi idan an haifi mace a kyale ta wa izna jaina wa izna jaina kum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa izna jaynakum min ali fir'aun ku tuna ya ku bani isra'il a lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna yasumuna kum su al'azab suna dandana muku mummunan azaba me mummunan azaban yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahayuna nisa'akum suna rayar da 'ya'yanku mata wa fi zalikum bala'un a cikin wannan akwai wani irin jarabawa azimun mai girma min rabbikum daga ubangijinku ko babu jarabawa a ce duk maza gaba ɗaya a kashe su sai a baku da 'yan mata mai na ake nufi ku da shi al'ummar da ya zama to za a kama 'ya'ya maza ana yanka ana barin mata an gane fir'auna yana so ya karar da wannan al'umma din ne gaba daya an gane wannan ko a nan wajen fir'auna ya riga ya bada doka ya ce duk sanda aka wata ta haihu to lallai unguwan zoma in ta ji labari wani ya haihu kawai ta bincika in ɗa namiji ne ba sai ma an kawo fir'auna ba kawai a kashe shi idan ko iya mace ce a kyale ta shi ne Allah yake yake tunatar da annabi Musa ka tuna ya kai Musa hakika mun yi maka baiwa wani lokaci daban wani baiwa ne wannan iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda aka yi maka wahayi menene aka yi wahayi ga mahaifiyarka أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من عني ولتصنع على عيني نعم hakika mun yi baiwa a gare ka wani lokaci daban lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda muka yi mata wahayi wahayi mai muka yi mata lokacin mahaifiyarka ta haife ka hankalinta ya kashi. ta san cewa lallai idan an ji labari ta haifi ɗa namiji za a kashe shi tana haihuwanka sai ta ga ɗa namiji ne shi ne sai hankalinta ya tashi an gane wannan ku shi ne da hankalinta ya tashi shi ne sai Allah ya cewa sai Allah ya mata wahayi cewa a niki zufi bi tabu cewa ki jefa annabu Musa cikin akwati sannan fa fi diliyam sannan ki jefa shi a cikin teku bayan kin sa shi a cikin akwati sannan ki jefa shi a cikin teku faliyul ihil yammu bi sahil tekun zai jeho shi gaba an gani tekun zai zo ya jeho da akwatin a gaban gefen teku ya a aduwu li wa aduwu la makiyina makiyinka zai dauke shi Allah ya kaddara makiyina wannan dai mutumin da yake kashe yara maza ya bar mata a rayu shine kuma Allah ya kaddara shi zai dauki annabi Musa ya kula da shi har ya girma na fatan gane yana ta kama kama ya kashe wannan ya kashe wannan ga asalin wanda yake nema din nan a gidan shi bai sani ba ashe in kana fada da addini in Allah ya ga daman addini ya ci gaba ana ha maza ha mata sai addini ya ci gaba zakaran da Allah ya nufa da cara ana muguru ana shawo sai yayi an gane wannan ne saboda haka ya akhudhu aduwwul li wa aduwwul la makiyina makiyinsa zai dauke shi sai maman annabi Musa ta dauki annabi Musa ta sa a cikin akwati ta dauki akwatin ta jefa a cikin teku an gani sai Allah ya ce wa alkaitu alayka mahabbatan minni sannan bayan an jefa ka a cikin teku tekun nan ya jefa ka a gaba ai matan fir'auna ta zo kewaye da ta zo kewaye ai ta zo ta ga akwati da ta ga akwati mai tace qurratu aynin li walak la fa'ana, asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada tace kai farin ciki ya tabbata a gari ne da kai tace kar kar kashe wannan yaro muna fatan wannan yaro zai amfane mu ko mu riki wannan yaro ya zama da tunda bai auna bai taba haihuwa ba saboda haka wannan yaro kila zai amfane mu ko mu rike shi ya zama da wahum la yashurun alhali ba su sani ba an gari ita kuma mahaifiyar annabi musa ta ji labarin cewa akwatin nan ya zo gaba sannan matar auna ta zo ta ga wannan akwatin matar auna ta yi farin ciki da akwatin har ta ɗauki wannan yaro ta kai fadin auna har ta gaya wa auna cewa ga farin ciki ya tabbata a gare ni da kai wannan yaro kar a kashe shi ila ya amfane mu kaga sai Allah ya toshe kwakwalwan sai kin manta akwai wani wanda muke tunanin da namiji ne wanda zai zama sababin karyewar mulki na kila wannan ne kashe shi to sai Allah ya toshe kwakwalwan bai wannan tunani ba sai ya farin ciki ya ɗauki annabi Musa ya bashi a fada shi zai ciyar da shi ya shayar da shi ya komai kuma shi zai zama sababin halaka shi an gano wannan ku la taqtuluhu asa an yanfa'ana au yattakizahu au nattakizahu walada to shikenan mahaifiyar annabi Musa hankalinta ya tashi ta ji labari ga firga fir'auna ya amshe shi shine ake cewa wa azbahu fuadu ummi Musa fariga sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa sai waye gari ya wofinta kawai hankalinta ya tashi ba ta tunanin komai zai danta in ka dalla tubdibi saura kiris ta tona saura kiris ta yi ihu ta ce ɗana ne yana wajen fadan fir'auna an gani saboda tsananin soyayyar da take ma wannan jariri saura kaɗan ta tona laula an rabar na alaƙar biya da ba don mun ɗaure zuciyanta ba mun tamke zuciyanta da haƙuri da juriya da imani litakuna minal mumini don ta kasance daga cikin mumine da ba don wannan ba wallahi da ta daga murya ta tona asiri tana tona asiri a kashe annabi Musa an gane wannan ko to shine Allah ke cewa a ah, istamsh min wa alqaitu alayka mahabbatan minni sai na jefa maka wani soyayya musamman daga wajena sai zama to kowa yana sha'awanka sai annabi Musa ya zama jariri mai farin jini a fadin fir'auna kowa yana sha'awar daukan shi a waje ma in an gaji kowa yana sha'awar shi fir'auna ma yana sha'awar shi wa alqaitu alaika mahabbatan minni na jefa maka wani soyayya daga gare ni walitusna ala ayni saboda a aikata a gabana duk abin da za a yi game da kai ina so ne a yi shi a gabana ina gani shi ya sanya Allah sai ya kawo shi fadin fir'auna duk yanda ake renon shi Allah yana kallo an gane wannan ku na'am إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله نعم to yanzu gashi nan mahaifiya ta rude ta kosa a dawo mata da danta saura ka danta daga murya ta ce danta na wajen fir'auna an gane da ba dan Allah ya daura zuciyarta ba kaza to Allah da ya tashi taimakon mahaifiyar yana so ya dawo da annabi Musa alaihi salam zuwa ga mahaifiyar shi shi ne sai Allah ya bamu labari wa harramna alaihi almaradi min qablu min kabulu faqalat wa harramna alaihi a min kabulu faqalat sai muka haramta mai nono duk masu shayarwa mun haramta mai shan nono duk masu shayarwa an gane a kawo wannan ya kisha a kawo wannan ya tunkuɗe a kawo wannan ya tunkuɗe to sai ƴar uwa annabi Musa yayin shi sai ta ji labari ana ta kawo nono masu shayarwa suna ta zuwa yaƙi ya daya amsa sai ta yi amfani da wannan dama sai ta zo ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasihun ta je fadan fir'auna ta ce shin kuna so in nuna muku mutanen gida wanda za su rene shi a gare ku kuma su yi abin da ya dace da shi sai fir'auna da matan fir'auna ta ce eh suna so fir'auna yana farin ciki a samu wanda zai shayar da yaron baya son yaron ya galabai sai aka yi faradar nahu ila ummi kai ta karra ainuha wala ta Allah ya ce sai muka mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa domin idan ta yi sanyi ka kai bakin ciki sai Allah ya mayar da ita da fir'auna ya ce a kawo masa mai shayarwa nan take sai yar annabi musa ta je ta gaya wa mahaifiyar sai mahaifiyar ta ta zauna a cikin gidan fir'auna tana shayar da ɗanta kuma ko fir'auna ke biya fir'auna ne zai biya a shayar da malamin sunna an gane ko wanda zai zama sababin rushewar mulkinsa zai zama sababin rushewar danniya da zalunci da kafirci hmm? shi uktuka a lokacin da ‘yar uwaka take tafiya fata kulu hal adullukum alaman ya kulu tana cewa shin ba zan nuna muku ba zan shiryar da ku wanda zai raini wannan yaro ba ya shayar da shi sai suka ce eh suna so فرجعناك إلى أمك فرجعناك إلى أمك كي تقص عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا saboda haka da aka ce hal adullukum ala man yakuluhu shin bazan shirye da ku ga wanda zai rene shi ba da suka ce eh suna so faraja ana ka ila ummika sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta karra ainuha dan idan ta yi sanyi shi balarabe sai ce ido ya sanyi bahaushe sai ce mai farin ciki shi bahaushe ciki ne ke fari shi ko balarabe ido ke sanyi wai idan mutum yana bakin ciki sai kaga hawaye yana zafi idan mutum yana farin ciki sai hawaye ya sanyi sai ce yana cikin sanyin ido yana yana farin ciki an gano wannan ko sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta karra hawa wala hazan dan idan ta yi sanyi kuma kata yi bakin ciki wa nafsan kuma ya Musa ka tira ka kashe rai bayan ka girma ka zo kana irin yawo kana dan kewayawa sai ka zo ka ga ɗaya daga cikin kibdawa na misar mutanen fir'auna yana zalunta ɗaya daga cikin bani isra'il garin ƙoƙarin hana shi ka tunkuɗe shi daga wannan zaluncin don tunkuɗewa da kai kawai sai ya faɗi ya mutu ba ka yi niyan kashe shi ba ne Ka yi niyan ne ka tunkuɗe shi ka hana shi wannan zaluncin amma kuma saboda annabi musa na musamman ne yana da jarumta na musamman don tunkuɗe wanda ya yi kamar ya tattakura ne ya injiza shi nan take wannan bawan Allah ya faɗi matacce shi ne Allah yake tunatar da shi daga cikin ni'iman da na yi maka Musa ku qatalta nafsan ka kashe rai fa ka min alƙam. sai na kwace ka daga bakin ciki da damuwa wa fatanna ka futuna kuma ya Allah muka fitine ka muka jarabe ka ya Musa mun jarabe ka gayan jarabawa ashe dan adam baya rabuwa da jarabawa a duniya in dai kai mutum ne in sha Allah sai Allah ya jarabe ka ahasiban nasu an yufta ahasiban nasu an an ku an ya kulu amanna wa hum la yutrakun wa hum la yuftanun ahasiban nasu an an yutraku an kulu amanna wa hum la yuftanun shi mutane suna tsammani a kyale su su ce sun yi imani alhali ba a jarabe su ba ba zai yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu lalle Allah ta'ala in yana son mutane zai jarabe su faman radiya falahu ridha. duk wanda ya yarda da jarabawan Allah zai samu yardan Allah wa man saqita falahu sukt duk wanda ya yi fushi da jarabawan Allah zai gamu da fushin Allah ha falabisa sinina fi ahli madyan فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى أنشي لك الشيعي سامك يا أهل الشعب الله اشتمكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك